wata kotu da ke birnin yamai ta tabbatar da korar da aka yi wasu mambobin jam'iyyar amnesty nasara su kimanin tara a yayin wani babban taron jam'iyyar da aka yi a ranar 13 ga watan fevriye inda mambobin jam'iyyar 138 daga cikin 203 suka jefa ƙuri'a tsige mambobin nasu tara waɗanda suka aminta shiga gwamnatin jamhuriya ta bakwai ba tare da amincewar uwar jam'iyyarsu ba a cewar malam tambura isufu daman dai ka'idodin da suka bi na korar waɗannan mumbobin a cikin jam'iyyarsu shine yasa suka yi rinjaye a gaban kotu mun bi dokokin ƙasa mun bi dokokin jam'iyyarmu muka bi su dalla-dalla muka hidda su kenan su ne suke biskan hanyar ƙarya tunda biskan hanyar demokrasiya ba ka iya ka zama cikin jam'iyyar da ke adawa kuma ka ce kana cikin jam'iyyar da ke iko in kana so she ka hita adawa da kanka ka ta yi ka shiga cikin jam'iyyoyin da ke milki. A nasu bangare lauyoyin da ke kare kusoshin jam'iyyar Amnesty Nasara din nan tare da aka kora sun kira wani taron manema labaru domin fayyacewa dalla-dalla halin da aka kaddamar da ita shari'ar farko da ta baiwa kwamitin zartarwa din gaskiya. Maitar Lurwana Abdurrahman na ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare kusoshin jam'iyyar Amnesty Nasara ɗin da aka kora daga buron zartarwa. Ko ma juji ya zamanto ya ce wane yake da gaskiya wane bai da gaskiya cikin wannan magana ba ta zamana ba tunda shari'a ce provisoire ita wucen gadi shari'a definitive yanzu ne muke jira na muke haɗa takardun zuwa shari'a garin da garin wanda za a yi magana akan wai wannan matakin da suka ɗoka ya dace ya bi ka'idodi sun hita ko ba su hita ba wannan magana ba mu kai ta ba yanzu a takaici abin da ake ciki ya kamata ma mutane su san da sanin shari'a ta kwana ba a yi ta ba tun da juju maganan da ya bada cikin samakamako ciyaye bai amshi karamu ba tukuna a baya dai kwamitin koli na jam'iyyar ta adawa ta amnesty da nasara ya yi kira ne ga mambobin jam'iyyar da gada su aminta su shiga a cikin wata gwamnatin gabin gambiza da shugaban kasa isufu muhammad ya girka a cikin watan agustan shekarun 2013 wanda shiga cikin wannan gwamnati na ɗaya daga cikin takawa ka'idodin uwar jam'iyyar ta amnesty da nasara da ɓangaren ta yake cikin gwamnati a yayin da ɗaya ɓangare a ƙarƙashin jagorancin alhaji saini umaru yake cikin gungun ƙawancen jam'iyyun da ke adawa abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka dageemay